This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa da ku a shirin namu na yau Laraba goma sha hudu ga wata na biyu da ta kasance ranar soyayya ta shekara ta dubu 2024 da fatan an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. Maryam barka da ranar soyayya kafin mu kai ga abin da muke tafi da shi babu karin labarai. To a jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya cicciki tsohon shugaba Donald Trump akan sukar kungiyar tsaron NATO inda ya nemi ya bayyana wato inda ya nemi bayyana goyon bayan tsohon shugaban a matsayin barazana ga maradan Amurka. A gefe guda kuma shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin kasar da su gaggauta amincewa da kudirin tallafin kuɗi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Isra'ila da Taiwan. jami'ai daga kasashen amurka isra'ila kata da masar sun gana a birnin alkahira a jiya talata domin kokarin cimma matsaya kan ƙulla sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza kamar yadda muka saba kowace ranar laraba bayan labaran duniya murtala faruk sanyi na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya wanda a yau ya haska fitila kan tsadar rayuwa a najeriya gaskiya rasuwar wigwe ya taba ni kwarai da gaske duk da yake muna yara da muka rabu kimanin sati ɗaya ko sati biyu kafin rasuwar shi akwai wani tsokaci da yi da kira ga mutane da cewa a ɗauki rayuwa ba bakin komai ba wanda bai da wannan cikakka na tsawar sani ya kamata ba zai kalama irin waɗannan ba to bayanan waɗansu kenan a sokoto dangane da rasuwar shugaban bankin access mr harvard to dangane da baki mai yanka wuya kuma ga abin da ake mai da hankali akai a yau komai ya yi abin da ba a tunani ba a taba tunanin yau an waye gari duk abin da ka saya yau naira mukaddara ka sai abin yau ɗari biyar in ka kuma ka sayi wamfai eh, yanzu abin da zan gaya gwamnati yawa Allah yawa annabi maganar tallafi da take magana ko ta bayar ba zai ji hannun al'umma ba To sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu kafin nan da Maryam da halin da duniya ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya talata daga kausan lafazi shugaban Amurka Joe Biden ya caccaki tsohon shugaba Donald Trump akan sukar kungiyar tsaron NATO inda ya nemi ya bayyana goyon bayan tsohon shugaban a matsayin barazana ga muradan Amurka. 'Yan Republican a Majalisar Wakilai da ke kokarin yanke shawara akan ko su ba da goyon baya ga kudirin samawa Ukraine tallafi ta fannin tsaro a Majalisar Dokoki ko a'a dole ne su zaɓi tafiya da muradan Amurka ko Trump a cewar shi. da yake magana a fadar white house biden ya caccaki kalaman da trump ya yi a ƙarshen makon jiya inda ya ce a lokacin da yake shugaban ƙasa ya faɗa wa shugabannin ƙungiyar neto cewa ba zai kare mambobin ƙungiyar da suka kasa sauke nauyin kuɗi da ya rataya a wuyansu ba sai ma dai ya goyi bayan rasha ta kai masa hari babu wani shugaban ƙasa a tarihin da ya taɓa mika wuya ga shugaban rasha mai mulkin kama karya a cewar biden a halin da ake ciki kuma Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya talata da su gaggauta amincewa da kudirin tallafin kuɗi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Isra'ila da Taiwan duk da adawa da matakin da ake samu a majalisar wakilan ƙasar inda 'yan Republican ke da rinjaye. Da safiyar jiya talata, majalisar dattawan Amurka ta zartar da kudirin tallafin da kuri'u 70 yayin da wasu 'yan majalisar su 29 suka ki amincewa da shi inda 'yan republican fiye da sha biyu suka haɗe da 'yan democrat da ke da rinjaye don goyon bayan ƙuduran nan da nan shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gode wa wannan matakin yana mai cewa tallafin da amurka ke bayarwa na taimakawa wajen ceto rayukan bil'adama daga ta'addancin rasha Jami'ai daga kasashen Amurka, Isra'ila, Qatar da Masar sun gana a birnin Alkahira a jiya talata domin kokarin cimma matsaya a kan kulla sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma sako ƙarin mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su. a halin da ake ciki shugabannin kasashen duniya sun roƙi isra'ila da ta dakata a kan shirinta na kai farmaki ta ƙasa a birnin rafa da ke kudancin yanke inda falasɗinawa suke da nufin fatattakar bataliyoyin mayakan hamas guda hudu da suka kafa sansani a tsakanin falasɗinawa fiye da miliyan ɗaya da suka fake a wurin. A ranar Litinin sojojin Isra'ila suka kubutar da wasu mutane biyu da aka yi garkuwa da su a Rafa, amma Falasɗinawa saba'in da hudu sun mutu a farmakin da suka kai. Sakatar janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya shaidawa manema labarai cewa yana fatan a samu nasara a tattaunawar da ake yi don sakin mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma tsagaita wuta don kaucewa kai gagarumin farmaki a birnin Rafa. inda ke zama shalkwatar ayyukan jin kai a yankin lamarin da zai haifar da mummunan sakamako. To kada nisa nan gaba kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu nufi Najeriya inda ake ci gaba da alhinin hadarin jirgin sama mai sauka angulu a nan Amurka. Da ya sanadin salwatan rayukan mutane shida da suka hada da shugaban bankin Access Mr. Herbert wigge matarsa da kuma ɗansa. al'ummar jihar sokoto ɗaya daga cikin jihohin najeriya da marigayin ke fahariya da su sun bayyana irin kyawawan halayen marigayin kamar yadda wakilinmu muhammadu nasir ya labarta mana I understand my country very well. Having gone to school in the northernmost part of the country, a place called Sokoto, largely um, Muslim, different weather, different culture, and I come from the southernmost part of the country called Port Harcourt. Wani sashe kenan daga cikin muryar marigayi Herbert Wigwe da ke yawo a shafin sada zumunta na TikTok inda yake bayani akan darasin rayuwa da ya samu duba da cewa ya fito ne daga kudancin najeriya a fatakot kuma ya yi karatu a yankin arewacin najeriya a sokoto abinda ya ce ya ba shi damar hulɗayya da jama'a da koyon ɗabi'u da al'adu daban-daban ɗaya daga cikin abokan karatun mustahabat wanda dan asalin jihar sokoto ne ma'azu ahmadu suka ya yi tsokaci akan haɗuwarsu a kwalejin gwamnatin tarayya ta sokoto habat wigwe dan ajimu ne kuma house ɗaya muke ethiop house wanda aka mayar rima house yanzu a ah, lokacin da muka shigo federal government college uh, 1976 muka shiga form 1 da shi muka shiga form 1 to amma 1979 muna maganan shiga aji hudu kenan sai ya yi transferring ya koma federal government college wari can ne ya karasa studies din shi to habert wigwe mutum ne wanda yake shiru-shiru kuma mutum ne mai fara'a sosai mai tsafta kuma duk shekarun nan da suka wuce habatu eh, siffa shi bata canza ba wannan lamarin shi ya kara nunawa a fili irin muhimmancin da ke ga waɗannan makarantu na haɗin kan 'yan najeriya kamar yadda shugaban kwamitin amintattu da ƙungiyar tsoffin ɗalibai ta kwalejin gwamnatin tarayya da ke sakkwato hassan mahammadu ke cewa kafin wannan dan kudu na shakkun shi zo arewa dan arewa na shakkun ya je kudu amma yanzu duk wanda ya yi waɗannan makarantun ne wallahi ina tabbata ma ba dai a bashi labari ba sai dai shi ya zama ya ba labarin irin haba-haba da kuma irin kyakkyawan halaye da suka kawo mai kyakkyawan fahimta ta yadda zai duk inda ya zo a ƙasar nan zai cewa gida ce gare shi. Duba da kyakkyawar shaida da wasu daga cikin abokan karatun shugaban bankin na Access suka bayar a kan rayuwarsa to koya suka ji da rashin nasa ma'azu suka yana mai cewa gaskiya rasuwar wigwe ya taba ni kwarai da gaske duk da yake muna yara da muka rabu asan akwai wasu mutane wa'anda ah, impact ɗinsu ko komin nisansu rayuwarsu tana tana resonating da mutane shi ko hassan muhammad Macedo ya bayyana cewa kimanin sati ɗaya ko sati biyu kafin rasuwar shi akwai wani tsokaci da yi da kira ga mutane da cewa a ɗauki rayuwa ba bakin komai ba wanda bai da wannan cikakka natsuwa da sani ya kamata ba zai kalama irin waɗannan ba don haka gaskiya ina mai kyakkyawar shaida bisa ga irin waɗannan kalamai da kuma ni kai na hulɗa da shiga tsakanin da shi a halin da ake ciki dai an buɗe rajistar yin ta'aziyar marigayen a bankunan access inda jama'a ke zuwa suna sa hannu domin ta'aziyar Habad Wigwe da matarsa da ɗansa tare da wasu mutane uku sun rasu ne a cewar wata jarida ta US Today ranar Juma'a tara ga watan Fabrairu a wani haɗarin jirgin saman helicopter a yankin hamadar kudancin California. Tuni dai da jama'a suka fara ta'aziyar rashin marigayen ciki har da shugaban Najeriya bola ahmad tinubu kamar yadda jaridar ta us today ta wallafa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to a gaida malam muhammad allah kuma kyautata namu karshen ga maryam da ci gaban labaran duniya Shugaban hukumar UNRWA ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimakawa Falasdinawa 'yan gudun hijira ya yi watsi da kiraye-kirayen a dakatar da ƙungiyar ya kuma ce UNRWA ita ce hukumar da ta fi dacewa wajen tunkarar kalubalen jin kai a Gaza. na yi magana da kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya game da kiraye-kirayen da ake yi na a dakatar da hukumar ta unrwa a kuma soke ta gaba ɗaya kuma na yi gargaɗi game da tasirin yin hakan na faɗi cewa waɗannan kiraye-kirayen ba su hango nesa ba a cewar filipe lazarini babban kwamishinan hukumar unrwa manyan kasashen da ke bada gudunmuwa ciki har da amurka sun dakatar da bada tallafin kuɗi ga hukumar ta unrwa bayan zargin cewa wasu falasinawa su goma sha biyu ma'aikatan hukumar sun taka rawa a kisan gillar da kungiyar hamas ta ya isra'ila a watan oktoban bara Lazarini ya faɗawa manema labarai a Geneva a jiya talata cewa ya shafa sa'o'i biyu yana tattaunawa da kasashe mambobin majalisar akan halin da ake ciki a rafa wanda ya bayyana a matsayin abin damuwa matuƙa. Wasu ƙananan jiragen ruwa guda biyu sun yi karo a kogin Congo da ke yammacin ƙasar ta Congo a cewar jami'an yankin inda suka bayar da bayanai masu cin karo da juna game da adadin mace-macen da aka samu. Alexis Mampa, shugaban ƙaramar hukumar Maluku, ya ce babu wanda ya mutu a hadarin da ya faru ranar Talata wato ranar Litinin a gabas da Kinshasa babban birnin ƙasar Congo. Wani jami'in yankin Eliza Ntambwe da farko ya ce mutane da yawa sun mutu amma daga baya ya ce babu tabbaci akan bayanan. To a gaida Maryam Dauda da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. da har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka da ke watso shirye-shiryen kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga murtafa mustapha faruk sanyina da shirinmu na gaba baki mai yanka wuya yayin da yanayin tattalin arziki ke kara tsananta ga 'yan najeriya asusun ba da lamuni na imf ya ce tattalin arzikin kasar dungurungun yana cikin mawuyacin hali jama'a assalamu alaikum Wani rahoton baya-bayan nan na asusun bada lamuni na IMF ya bayyana cewa tattalin arzikin Najeriya na cikin mawuyacin hali a daidai lokacin da 'yan kasar ke kokawa kan matsin rayuwa sakamakon tsananin tsadar kayan abinci da na masarufi tare kuma da karancin kayayyakin a kasuwa. Rana Abdullahi Sani, iwa sai dai mu ce inna lallahi wa inna raji'una komai yayi abin da ba a tunani ba a taba tunanin yau an waye gari abubuwa an rasa yadda wannan al'amari yake tafiya yake gudana domin komai ya zama abin da ya zama duk abin da ka saya yau naira mukaddara ka sai abin yau ɗari biyar in ka kuma ka sai 1.5 wannan tsadar rayuwa ya mai da ni kuma baya domin yanda nake da yanzu ba haka nake ba na yi ƙasa domin idan da zan iya ɗaukar abu in yi shi cikin gaggawa yanzu bai yiwuwa kamar yanayin rayuwa na gida zamancewa al'umma da iyalai tunda idan yanzu zan iya zuwa in yi abin da nake so ga iyalai na lokaci ya shinkafa a da shinkafa a da nawa nake sai shinkafan nan ba ta wuce 1300 amma an waye gari da hannu na je na sai shinkafa 3500 ni shaida ne ba ƙarya ba sannan ni na je samfarin shinkafa wacce ba a gyara ba ana sai da ita naira dubu ɗaya maimakon a baya nawa ake sai shinkafa na ɗari To yanzu a ƙarshe wani kira za ka yi wa gwamnati domin ta duba wannan yanayi da ake ciki na tsadar rayuwa. yanzu abin da zan gaya gwamnati yawa Allah ta yawa annabi maganar tallafi da take magana ko ta bayar ba zai ji hannun al'umma ba inda zai ji hannun wanda ba ta gari wanda ba su iya tausa mutane ba mun gani a kurora ba abin da muka yi muna nan zaune shinkafar ma mai tsakuwa a kamana wace mai tsakuwa ba ta huce rabin kofi rabin kofi kai da iyalai me za ku ci ko kiran da muke hukuma tewa Allah tewa annabi ta sa ido a kan wannan al'amari duk abin da za ta dauka ta bayar a dauka a ba wanda za su taimaka al'umma ba wanda za su zo su riki su hana al'umma ba a cewar rahoton matakin janye tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta yi da faduwar darajar naira da kuma tabarbarewar sha'anin noma na daga cikin musabbabin talauci da tsananin rayuwa da 'yan kasar suke ciki Masani kuma mai fashin baki kan lamuran tattalin arziki Yushau Aliyu ya yi karin haske kan rahoton na IMF. Wannan hukuma ta lamuni ta duniya ta daɗe tana bin diddigin tattalin arzikin duniya a ciki har da Najeriya kuma ba abin mamaki bane idan ta ayyana mawuyacin halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki saboda dalilai da dama na farko yawan bashin da ke kan kasan na farko kenan na biyu kuma rashin zaman lafiyan da ke cikin tattalin arzikin kasan wanda ya hada da yaƙe-yaƙe na boko haram da hare-haren 'yan ta'adda da sauransu haka kuma idan aka ɗauki abin da ya fi komi girma shine rashin aikin yi wanda ya da bai tattalin arzikin kasan wanda kuma wannan ya haifar da wani mawuyacin hali na hauhawan farashi da ya kai sama da kashi 28.78 wanda kuma ya sa da dama daga cikin manya-manyan kamfanoni da suke mu'amala a cikin najeriya suke janyewa suke fita sannan kuma na ciki waɗanda suka rage su ma suna ta rufewa saboda harin lalacewan wutar lantarki halayen lalacewan noma halin yunwa da ya bayyana wa tattalin arzikin kasan a ciki har da zanga-zanga da ya fara bayyana da kuma uwa uba shine yawan matasa marasa aikin yi wanda kuma suka zama matattalin arzikin haɗari saboda haka idan aka ɗauki waɗannan alkaluma aka haɗa su gaba ɗayansu za ki iske cewa tattalin arzikin najeriya yana cikin muyacin hali a ɓangaren tsare-tsare da gudanar da tattalin arzikin ƙasan har da ma fannonin da suka shafi kuɗi wanda a zahiri yanzu haka ita naira tana fuskantar mawuyacin halin da bata taɓa fuskanta ba a tarihinta tun da aka ƙirƙiro ta 1973 wanda a yanzu dinnan ana canza kuɗin amurka guda ɗaya da kusan naira dubu ɗaya da ɗari biyar da ɗoriya to idan aka ɗauki waɗannan abubuwa kaɗai ya isa a tabbatar da bayanin da ke cewa tattalin a cikin najeriya yana cikin mawuyacin hali sannan kuma mutanen da ke cikin najeriya suna fuskantar barazana wanda ya haɗa da ta yunwa da ta kuma rashin tabbas da kuma ita kanta demokaraɗiyyar da a Najeriya take amfani da shi wajen gudanar da mulkinta. To sai dai Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Usmanu fodiyo ta Sokoto. Yana ganin asusun na IMF da ma wasu hukumomin kuɗi na ƙasa da kasa irin su bankin duniya. Su ne kan wa'uwar ganin halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki. Kasan Bahaushe yana da wani karin magana. da yake cewa da su ake sata kuma da su ake biyar sau. ƙasashe irin na afirka irin namu ba ka cewa akwai ƙasa ɗaya wadda ta bi sharaɗin bankin duniya da na imf kuma an ka ce maka ta samu ci gaban tattalin arziki babu ta duk wadda ta bi sharuɗan su za ta samu matsala matsalar da kuma take samu shine kullum safiya suna fitowa da tsare-tsare wanda wannan tsare-tsare zai sa kayayyakin da kuka fi suwa waje su da 'yan uwansu tsaye su da arha ku kuma ɗan abin da sun ka ku kuma ku koma sau kaya gare su da tsada sannan ga ku da yawa don haka duk inda waɗannan tsari suke ba zai kai mutane ganga ba da su ake sata da su ake biyar sau in sun ishe ku kuna tafiya ku daidai yadda kuke iyawa daidai kurji daidai ruwa ne to sai su to su ce muku da kun yi haka to kuma babu ƙasa irin tamu wadda ta yi haka nan wadda ta tsira in ka dubi abin da ke faruwa a ghana yanzu yana zama maka misali irin wannan ya faru a ƙasashe irin su zimbabwe da makamantansu babu wadda ta tsira to amma kuma daga baya su za su zakuwa sai kuma su faɗa ma duniya cewa tattalin arzikinku ya kusa rugujewa watan sai su yi muku babatu yanda duniya waɗanda ke son su taho su yi sha'anin a ah, kasuwanci da ku su tsorata domin hukumar bankin duniya ko kuma ta imf ta fara cewa ga matsalar da tattalin arzikinku ya samu masassara kaga an ba su tsoro wata kasan shugabanci iri na najeriya na siyasa inda mun kaito shekarun da mun ka fito har bisa ga wanda a shugaban kasa yanzu kuma muna ɗaukar ra'ayinsu na tattalin arziki irin na ƙasashe ne waɗanda ke da jari hujja to kuma kasashen da ke da jari hujja suna tare bankin duniya suna tare da kuma hukuma ta imf in ka duba waɗannan shugabannin da mun ka fito tsari ne na jarin hujja kuma ƙarhinmu bai kai ba tattalin arzikinmu bai kai ba wayewar mutanenmu yadda za su iya taka ma shugabanni birki tun ba a faɗa rijiya gaba ɗaya ba kuma bai kai ba ba irin ƙasashen jari hujja na duniya ba wanda mutane suna bankare ma gwamnati da sun fara jin wuya kaɗan to sai su taka mata birki ba mu yarda ba to kuma in zaɓe ya taho sai su nuna mata to mu kuma wayewanmu da iliminmu irin wanda suke ce makaratun boko bai kai na waɗance niya ba inda ya kai na waɗance niya da zaɓen da an ka ƙare bara cikin watan biyu da sakamako ne bai zo wa da ya zo ba inda irin kasashen jari hujja na gaskiya ne. akan haka ne yushe aliyu yake ganin biri ya yi kama da mutum kuma akwai rawar da asusun na imf zai iya bayarwa wajen tunkarar wannan matsala idan aka ɗauki wato matsayin da najeriya take ciki game da talauci zaki iska cewa najeriya ita ce ta arba'in da bakwai a cikin ƙasashe waɗanda suke fuskantar barazanar talauci a duniya wannan kuma lamba yana da mahimmanci sosai idan kika ɗauki yawan ƙasashen da ke duniya kusan 195 kuma a take a alkalami na bakwai na talauci najeriya a nan wurin ta samu kanta to kin ga babban barazana ne ga mutanen afirka ga mutanen najeriya sannan kuma ga bakakin fatar duniya gaba ɗayansu wannan bayani da hukumar lamuni ta duniya ta gabatar ya so ya daidai da wani rahoto wanda babban bankin duniya ya fitar na jihohi a najeriya waɗanda suka fi kowane jihohi talauci idan kika duba wannan tsari na jihohin da suka fi talauci za ki iska cewa sokoto ita ta ɗauki na farko sai jihar bayelsa sannan kuma akwai gombe akwai taraba akwai ebonyi akwai kuma ma jihar zamfara a ciki to akwai wani dama da hukumar lamuni na duniya take da shi shi shine na farko dai dole ne wannan hukuma ta duba basussukan da ke kan najeriya ta kuma duba yadda aka karbo waɗannan kuɗaɗe da kuma yin amfanin da aka yi matattalin arzikin da aka yi da su da kuma irin gudunmuwan da waɗannan kuɗi suka bayar ko kuma ba su bada ba na biyu kuma ita wannan hukuma dole ne ta taimaki ita najeriya kan sauran waɗanda najeriya take da mu'amalar bashi a kansu saboda a gaggauta duba bashin da ke kan najeriya saboda galibin kuɗaɗen da ake samarwa a matsayin sababbin haraji wanda ba a iya samun su gaba ɗayansu sannan an same su kusan sama da kashi casa'in na kudaden haraji da aka samu a ƙasan ana amfani da su ne wajen biyan basussuka to kin ga idan aka samu tattalin arziki mai girma irin najeriya wanda yake tattalin arziki ne wanda yake na ɗaya a afirka amma kuma idan kika duba matsalolin da yake fuskanta saboda waɗannan matsaloli na basu suka za ki iska cewa giɓin da ake samu wajen kasafin kuɗin ci gaban ƙasan yana da girman gaske amma kuma farfesa bello muhammad bada ya ce tun asali 'yan najeriya ne da kansu suka ba da dama ga samar da wannan matsala ta matsayin rayuwa da yanzu haka ke addabar su kuma su ne kaɗai za su iya yi wa kansu ƙiyamun laili akan wannan halin. ina tabbatar maka talakawan najeriya a hali yanzu suna cikin ukuba cikin azaba suke domin babu kuɗi babu abinci babu zama lahiya sannan kuma babu lafiya ga jiki suna cikin wahala kwarai da gaske to amma kuma duk abin da talakan najeriya samu kai nai ta kuma sai shi kuka da kai nai kuma shi kuka da waɗanda a 'yan boko domin wannan abin ai an gane shi kuma talakan najeriya sai shi kasa fashe haushi ne yan an zo jihar kuri'a sai shi kasance waɗannan mutane da ke gwada mishi bani waɗanda ke azabtar da shiya ke lalata tattalin arziki ke mugunyar sata waɗanda yake ba su taho da komi ba amma idan suka samu mulki kafin a jima sun wawari dukiya har ta tashi hankali sai ka iske idan lokacin zaɓe ya yi ya sun taho da 'yan kuɗin su kaɗan sun ba talaka kuma sun koma kaɗa shi ya koma wasu shekara hudu cikin azaba ko shekara takwas amma a halin yanzu babu ƙasa babu ɗan adam da ke fatar ya zama cikin fitinar da talakan najeriya yau yake ciki gaba kura baya siyaki babu inda adda daɗi gare shi aljannan masa sama wuta ƙasa wuta. watan shugabanci muhimmanci gare shi matsawayar zan shugabanninku su ne zalumanku kuma ya a zalumanku kuma su ne ar watan zarumanku to babu yanda za a yi a samu nasara yadda kake gani kuma halin da najeriya ta samu kanta kenan wajibi ne talakan najeriya shi fahimci haka kuma shi canza tafiyar shi shi zama mai hankuri wajen zaɓe in ya zo su zaɓi shugabanni waɗanda a adillai masu son su masu son ƙasa ma waɗanda ke ganin in 'yan ƙasa na wahala su ma suna wahala kana gani kacar majar an ka ma shugaban ƙasanmu kada shi ta yi wajen kallon kwallo sai da an kai hankali an kaji mishi duk da halin da kasa take ciki ba ya dawo daga faransa to a ga irin wannan shugabanci kada ka ce wai shi kadai ne wanda ya gada shi ma haka yake kamar ma shi shi lalacewa shi ma wanda ya gadan da wancan shi ma kamar shi shi lalacewa to kaga haka al'amarin mu shi ke don haka sai talaka ya canza kware da gaske dole mu mu yi tsayen mu so kasan mu mu yi kishin kasan mu sannan mu zaɓi shugabanni waɗanda ke tausayin talaka waɗanda lalle abinda duk ya ci najeriya ya ci so abinda ya ci talankan najeriya ya ci so in ba haka nan ba najeriya ba a san inda za ta fadawa ba masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakiliyar sashen hausa rikayya basha sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. So a gaida Malam Murtala. Sai ku kasance da kuma shirin mako mai zuwa domin jin waɗansu batutuwa kada ku bari a baku labari abin da ya sauka kenan a shirin amma kafin mu karkare ga Maryam da tishi muhimman kanin labarai. A jiya talata da kakkausan lafazi shugaban Amurka Joe Biden ya caccaki tsohon shugaba Donald Trump a kan sukar kungiyar tsaron NATO inda ya nemi ya bayyana goyon bayan tsohon shugaban a matsayin barazana ga muradan Amurka. 'yan republican a majalisar wakilai da ke ƙoƙarin yanke shawara kan ko su ba da goyon baya ga kudirin samawa ukraine tallafi ta fannin tsaro a majalisar dokoki ko a'a dole ne su zaɓa tafiya da maradan amurka ko kuma trump a cewar shi da yake magana a fadar white house biden ya caceki kalaman da trump ya yi a ƙarshen mako inda ya ce lokacin da yake shugaban ƙasa ya faɗa wa shugabannin ƙungiyar neto cewa ba zai kare mambobin ƙungiyar da suka kasa sauke nauyin kuɗi da ya rataya a wuyansu ba. a halin da ake ciki kuma shugaban amurka joe biden ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin amurka a jiya talata da su gaggauta amincewa da kudurin tallafin kuɗi na dala biliyan 95 don kasashen ukraine isra'ila da taiwan duk da adawa da matakin da ake samu a majalisar wakilan kasar inda 'yan republican ke da rinjaye da safiyar jiya talata majalisar dattawan amurka ta zartar da kudurin tallafin da kuri'u 70 yayin da wasu 'yan majalisar su 29 suka ki amincewa da shi inda 'yan republican fiye da 12 suka haɗe da 'yan democrat da ke da rinjaye don goyon bayan ƙudurin. jami'ai daga kasashen amurka isra'ila qatar da masar sun gana a birnin alkahira a jiya talata domin kokarin cimma matsaya a kan kulla sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza da kuma sako karin mutanen da mayakan hama suka yi garkuwa da su to a gaishe ki masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma zuwa can da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin za a iya sake jin shirin baki ɗayansa a lokacin da muka saba fitowa da hantsi. kamar kullum za ku kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da duka rahotanni da muke gabatarwa hama da kariya shafinmu na intanet biyu hausa da ko kuma yin tsokaci a shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da editan namu na yau ibrahim ka almasi garba da hadiza kyari da ta wallafa rahotanni a yanar gizo sai maryam dauda da ta karanto labarai da kuma shi